rikici dai da kuma fasa shaguna tare da yunkurin sace-sace ya barke a jihar kano sakamakon kisan da wani arni ya yi wa wani musulmi abokin aikin nasa a wani kamfani da ke nan yankin sharda kamar yadda kuke gani dai wannan shine arnan da ya sanadiyar mutuwan wani musulmi amma kuma duk da dai ya bayyana ni akan cewa ba wai yunkurin kashe shi ba kawai dai gayan ne ya neme shi da fada shi kuma suka runguma suna kokuwa daga bisani kawai ya fada sai ku ji sai ku jihar zama tsab domin jin yadda aka tattauna da shi daga rundunar hukutan 'yan sanda na jihar kano bayan da suka kai dauki haka zalika kuma da kuma yadda matasan unguwa suka fusata suka fara fasa shagunan mutane da kuma yunkurin kona wannan kamfanin akan da sunan niyan ɗaukan fansan kashe musu dan uwa musulmi amma sai dai kuma wasu na ganin cewa kawai sun yaka ne dai saboda yunkurin sace-sace domin ba wai yunkurin kisan wannan gayan bane suke yunkurin hakan sun yunkurin kai farmaki ne da niyan sacewa al'umma kayayyakin su. amma ma sauraro kafin kai ka sako muku cikakken bidiyon da kuma irin jawabin da shi wannan wanda ya kata kisan yake yi idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha sai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawar sanarwa kamar haka domin kallon cikakken bidiyon me sunanka sunana sama'ila james ka nawa 31 a ina kake da zama ina zama a angon jayi na angon jayi to ga ka a hannun yan sanda ba mu labari me ya faru ni da abokin aiki na ne tukur adamu muna aiki a fasago zone 5 tape 8 muna aiki tsawon shekara hudu da wani abu kullum muna aiki tare muna raba break tare abin da ya faru jiya tsakaninmu na taso na tara kayan aiki na da zan aiki da shi wanda ake kira kon shi ma yana aiki tare da ni amma baya son tara kayansa bayan na tara kayan nan na aje na tafi break na taso karfe biyu na zo na samu kwan ɗin nan babu mu kuma lokacin mashin ya ba mu matsala mu ya zo ya buɗe min kuta me yasa ma bani da kayan aiki na ce a oga ai kai ma ka san na tara kayan aiki shigowa ta aiki amma kuma tukur ya gama na ga ma ogamu in tukur ya taso ka mishi magana don saboda ni na gaji in na mai magana baya ɗaukan abun serious don saboda baya son abun mu zamna lafiya da shi haka nan muka gama bayan mun gama ogamu ya taso na taso shi karfe biyar da minti ashirin shi tukur ɗin ya zo ya yi sallah ya dawo bayan ya gama sallah ya dawo oganmu ya kira shi ya ce tukur me yasa kai ba za ka tara abu ba kuma wanda ya tara kayansa kuma ka amfani da shi ni ban san abun da suka yi ba tsakaninsu don oganmu ya kira shi a gefe ya mashi wannan fadan a takaice yau kuma me ya faru a takaice yau bayan oganmu ya sako shi a wurin da safe karfe shida da rabi oganmu ya mashi magana irin wancan lokaci sai ya dawo a fusace a waje na yana ce na kai karan shi wurin ogan ba wurin ogan mu ma zan kai karan shi ba in na so in kai karan shi wurin ko wurin AGM ne bai damu ba amma duk mai cin gindin babata ya yi kuma ba zai ba abin da za a yi masa zagi da ya mun shi ma na rama zagin sai ya ce min wai shi ba a zagin shi a zanna lafiya ya rama zagin nan ya shake wuya rigata ni ma na shake wuyan rigarsa sannan muka fara kokowa da shi sanadiyan haka ya faɗi a hannuna ya faɗi a hannuna ni da ɗaukawa kamar wasa ce don faɗan ma ko minti biyu zuwa biyar ba mu kai a cikin rigimar nan ba an raba mu sanadiyan faɗuwar shi mutane suka fara zuwa ya tashi ya tashi ni na ɗauka abun wasa ne haka abun ya kasance tare tsakanina da shi to yanzu yana ina kenan ni a lokacin da na bar kamfani an ɗauke shi an kai shi asibiti yana motsi ko baya motsi a lokacin da an kai shi kamfani yana jin motsi lokacin da aka bar shi cikin kamfani motsin da ya ba yawa ne aka ce don ni tsoron zuwa jikin shi ma ke. to kai ya ka ji a ranka da wani abin ya faru gaskiya haka ɗin nan ma da muke magana da kai karkarwa nake yi domin abun da bai taɓa faruwa da ni a rayuwa ba ban taɓa shiga hannun hukuma ba ban taba yin faɗa ma da wani har da aka kai kara na wurin babana ba ma har akwai wata nadama da kake yi na irin wannan faɗa din gaskiya ina nadama sosai domin nadama ta babba shine ma kai karansa da nayi wurin ogan da ban kai karan shi ba da ma ba za a mishi magana har ya har ga zasu su iya zo ya mun returning ba to kamar yadda kuka ji ya faɗa mun sami kira na gaggawa wato daga wannan kamfani akan cewa an kisan kai wanda kuma wasu matasa sun fito da makamai suna fasa shagunan mutane da yunkurin za su kone wannan kamfanin bayan samun wannan rahotanni mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp muhammad usainu gumel ya tura dakarun 'yan sanda zuwa wannan wuri a ƙarƙashin jagorancin dpo na sharaɗa sp abdulrahim adamu wanda kuma aka kai ga nasarar kamuwa shi wannan wanda ake zargi da wannan kisan kai haka zalika kuma bayan an kama shi waɗanda suka fito da makamai waɗannan dama irinsu haka suke duk inda wani abu ya faru sai 'yan daba su fito da yunkurin wato sata da ɗiban kayan mutane wanda yanzu haka wato an kama su goma sha uku suna hannun 'yan sanda yanzu haka shi wannan yana babban sashen binciken manyan laifuka bangaren kisan kai a nan hedikwatar 'yan sanda da ke banfai kuma da zarar an kammala duk binciken za a gurfanar a gaban kotu za mu yi amfani da wannan dama na ɗaya mu ja hankalin al'umma akan cewa duk wani abu da zai haɗa ka da mutum kada ka kuskura ka ɗauki wani makami ko ka yi yunkurin taɓa jikinsa da sunan duka ko wani abu makamancin haka don gudun faruwar irin waɗannan abubuwa domin hakan fa ta faru to fa mutum hannun 'yan sanda zai zo sannan kuma irin ɓata gari da suke fitowa abu ya faru su yi yunkurin fitowa su yi sata ko su yi fashi ko su yi ta'adi da kayan mutane to fa su sani akwai hukuma kuma duk wanda yi ba za a bar shi ba muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rinnan sanda a nan jihar Kano. Masu sauraro kamar dai yadda kuka ji daga bakinsa yadda ya yi bayanin irin abubuwan da ya haɗa su da marigayi wanda ya yi sanadiyar mutuwarsa kuma kasalika kun ji kira irin yadda rundunar ɗan sandan jihar Kano suka yi kira. Kan cewa mutane su guji ɗaukan mataki ko kuma idan rigima ya barke su guji amfani da makami ko kuma sanya hannu a cikin mutum saboda kai irin wannan azal ya faru. wanda ya ji irin yadda ya bayyana sun kama da kokowa ne da ƙarshe kuma ya faɗi a ƙasa ya ɗauka wasa yake a sai dai ajali ne ya yi kira haka zalika dai akwai irin abubuwa da dama makamancin wannan suna faruwa a cikin al'umma wani ma daga ga daga marin mutum kawai sai ya gaya mutu wani kuma kawai daga ture sai ya gaya mutu amma ma sauraro ana naku tunanin wani irin hukunci kuke ganin ya dace da ɗauka akan wannan wanda ya yunkurin aikata wannan wanda aikata wannan ɗanyen aikin take da wasu gani suke fa kaman ya yunkurin kare kansa ne tunda da faɗa ya kama shi shi ma ya mayar da martani wasu na ganin cewa kaman ya yunkurin kare kai ne kotu za ta yi mai sassauci da dare dole da tuhuman kisa za a zarge shi sai dai su kuma matasa a unguwa dai sun bayyana akan cewa a daidai lokacin da faɗan ya barke gayan ya kama shi bayan lokacin da gayan ya kai masa farmaki shi kuma wannan wadda ya kira da suna james din da ya mai da martani ya ci gaba da masa naushi har ya kai shi ƙasa nan take dai matasa suka fusata yayin da suka ɗauki makamai suka nufa suka fara fasa shagunan mutane da kuma yunkurin kai farmaki a wannan kamfanin tare da faffasa wasu abubuwa da dama an take dai wasu daga kamfanin suka kira 'yan sanda shine dai 'yan sanda so ka ɗauki a kama mutum sama da goma sha ɗaya daga cikin waɗanda suka yunkurin wannan ta'asa tabbas dai wannan lamari da 'yan sanda ba su yi gaggawan kai ɗauki ba da abin fa zai iya wuce tunanin al'umma su matasan dai sun ce cewa sun kai fansa ne sakamakon arne ya kashe musu dan uwa musulmi shi yasa dai su kai daukan dauki matakar da ce Allah bai kawo da yan sanda kuma Allah ya takaita abun ba to fa tabbas ba da za a iya farwa kiristocin ne da suke jihar Kano wadanda suke cikin ƙwaryen birnin jihar Kano akai musu farmaki da niyyar cewa an je daukan fansa kuma alhalin kawai fakewa suka yi da wannan kisan da wannan jimtsin yayi wa musulman suka fake da shi kawai da su yunkuri su je su fake su ci gaba da sace-sace kayan su ci gaba sace al'umma kaya wanda kuma daga cikinsu an kama mutum goma sha ɗaya kuma 'yan sanda suna ƙara kira da al'umma su guji irin kai irin wa'innan farmaki da niyan wai sun kai ɗaukin ramuwar ganyen kisan da aka yi wa ɗan'uwan nasu inda dai shi wannan gayan ba wai da makami ya amfani ba kawai dai matasa ana zargin sata ne kawai suka je yi sai dai kuma a wasu wani mutane dai suna bawa hukumar 'yan sanda laifi kan cewa ba cika daukan matakai ba musamman ma idan aka samu mutum da laifin kisan kai shi yasa dai a wasu bangarorin za ga matasa idan suka ci ayin kisan kai suke yunkurin kai ɗauki da kuma niyan daukar ramuwar gayya saboda suna ganin cewa ko da kuwa an kai mutum ga hukumar 'yan sanda da kuma an kai shi kotu ba fa lalle bane a yanke masa hukuncin kisa kamar yadda asalin doka ta tanadar akan cewa idan mutum ya aikata laifin kisa to shi ma kamata a kashe shi an yi kisa kisa da dama wanda da ƙarshe sai ya ga mutum ya kashe mutum amma kuma daga bisani sai ya ga cikin unguwa kuna yawo da shi tare ko da ko da kuɗi ko da ko babu kuɗi tabbas wannan abubuwan ma yana ci gaba da ƙara cewa al'umma tuwa ƙwarya akan me yasa hukuma ba sa ɗaukan matakin da ya dace musamman ma akan laifin aikata kisan kai sai ga mutum ya yi kisan kai a hana matasa ɗaukan mataki da kuma mayar da martani amma kuma daga bisani sai ga matashi sai ga mutumin da aka ta kisan kai sai ya dawo cikin al'umma yana yawon sa kamar ma babu abin da ya taba aikatawa wasu da ya gani suke fa kamar irin wayannan abubuwa da kuma rashin kashe mutanen da suke kashe wasu hakan ne yasa yawaitan kashe-kashe yake ƙara ta'azzara da kuma yake ƙara yawaita da kuma hakan ne da yake ƙara ba matasa dama da su ma idan sun ga wani aikata laifin kisa su ma suke ganin gwari su dauki mataki a kashe shi nan take saboda gani ake ko da an kai shi ga hukuma ba lalle bane a yanke masa hukuncin daidai da abin da ya aikata domin kowa ya riga da sun cewa duk wanda ya kashe hukuncinsa shi ma a kashe shi ne amma kuma a wannan zamani sai ya ga mutum ya yi kisan kai amma kuma sai ya ga ba kashe shi ba ya Allah ya ubangiji Allah gare ka muke neman mafita ya Allah ya ubangiji Allah ka kawo mana dauki a wannan ta tamu ta Najeriya Allah ka shirye mu Allah ka daura mu kan hanya madaidaiciya Allah ka sa mu cika da imani wannan shine dai babban burin duk wani musulmi a duniya burin sa ya ga in ya mutu ya ga shiga aljanna kuma Allah ya bangiji Allah muna roƙonka Allah ka cigaba da kare mu daga aikata aikin da na sani domin tabbas zuciya ba ta da kashi mutane sai a guji aikata aikin da na sani musamman ma abin da ya shafi kisan kai